me Allah ya ce a gaba wa ya kulu wa ya kulu na mata hazal wa'adu waɗanda ba su yadda da lahira ba sai suke cewa a'a alkawarin duniya za ta ƙare yaushe ne in kuntum sadiki na in kun zan masu gaskiya ku gaya mana yaushe ne duniyar za ta zo ƙarshe sai Allah ya bada amsa ma na illa sayhatan wahida sai Allah ya bada amsa kaga su suna tambayar mata yaushe Allah bai ba su wannan amsa ba saboda ya riga ya ɓoye amsar la yujalli hali ha. Allah ba zai bayyana lokaci ba saboda ka su sun ce mata hazal wa'adu yaushe ne alkawarin duniya za ta tashi sai Allah ya ce ga yadda za ta tashi ba ta da wahala tashin duniyar ba shi da wuya a wajen Allah ma na illa sai hatan wahida babu abin da mutane suke jira face ƙara ɗaya ƙara ce sau ɗaya ta'khudhuhum za ta kama duk inda ɗan adam yake wa hum yakhsimuna a lokacin da mutane suke hada-hada kaga kenan babu ma wanda yake tsammanin duniya za ta kare a lokacin duniya za ta kare shi yasa Allah ya ce a lokacin da mutane ke hada-hada ai idan kasan duniya za ta tashi a yau wallahi ba za ka je kasuwa ba to sai Allah ya ce hum yakhsimun alamar ma za a tashi duniyar za ta kare a yau babu wanda zai sani sai Allah saboda haka guda ɗaya ce ƙarar kuma za ta kama kowa Allah ya ce ta'akhudhuhum Allah za ta kama duk duniya wa hum yaqsimuna a lokacin da mutane suke hada-hada fala alamata lahum ba ta da wata alama lokacin da mutane suke husuma yaqtasimuna fi amri duniya ana hada-hada min albaii wa shira ana ta cinikayya wani yana sayarwa wani yana saya wai na fil majalisi wasu sun tafi wurin hira ana zaune ana tattaunawa wal aswaqi wasu suna kasuwa kuma wannan sai ya dace da hadisin manzon Allah domin akwai hadisin Abu Huraira sahabbai da suka rawaito hadisin kamar mutum uku ne wannan riwaya ta Abu Huraira ta fi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ƙuman na sa'atu sa'ar ƙarshe za ta tsaya wa ba huma bai na bainahuma mutum ne ya tafi kasuwa yana so zai sayi jallabiya zai sayi tufafi mai sai da tufafi ya buɗe tufafin kai kuma ka ɗaga kana dubawa ana ciniki <clears throat> wannan launin kake so ko ba shi ba wannan kira kake so ko wani wannan sakar kake so ko wani nawa kuɗin manzon Allah ya ce ana wannan ciniki kawai sai ƙara ta bayyana manzon Allah ya ce fala ya tabaya anihi ba su gama maganar cinikin ba ba za su ƙarasa ba ƙarar tana tabbata mai sayarwa bai ce na sayar maka ba mai saya bai ce na saya ba manzon Allah ya ce kuma wala ya tsuyanihi ba su ma naɗe kayan ba ai kaga inda a ce an baka dama a matsayinka na mai shago tun da ka ji ƙarar tashin duniya sai ka ce barin naɗa dilar ba mamaki a lahira ma za a ci gaba to bai ma naɗe dilar ba in ji manzon Allah wala ya tsuyanihi bai ma naɗe ba sai annabi sake ba da misali wannan misali ke nuna maka zai zo ne kwatsam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani bal ta'atihim bagta Allah eh, annabi ya ce wala taquman sa'atu sa'ar karshe za ta tsaya wa kadin sarafar rajulu bi labani likhatihi mutum ne yana da awakai ya tafi ya tatsa awakan ya samu madara madaran yana hannunsa fala ya ta'amuhu bai iya daga madaran ya kwankwada ba sai ga karar ta faru kuma shi kenan sa ya kare sai manzon Allah ya bada misali na uku wala taqumanna sa'atu wa huwa yulitu hawdahu sa'ar karshe za ta tsaya a lokacin da mutum ya je tona rami don larabawa sukan tona rami a gefen rafi wanda za a tara ruwa saboda idan rakuma sun zo su sha saboda ka irin wannan rami idan an tona shi akan yi mai daɓe a yi masa abin da saboda ruwan kar ya tsotse manzon Allah ya ce to mutum ne ya tona irin wannan ruwa saboda raƙumansa ya gama tonawa ga raƙuman za su gangaro fala ya fihi bai iya shayar da raƙumi guda ba sai ga ƙara ta bayyana don haka kwanansa ya kare. manzon Allah ya ce wala na sa'atu sa'ar ƙarshe za ta tsaya wa qad rafa'a ukulatahu kai ne an kawo ma abinci ka gutsuru loma ka daga gashi za ka sa a baki manzo Allah ya ce fala ya ta'amha kafin ka sa a bakin wannan ƙarar ta karshen duniya ta tabbata manzo Allah ya ce to ba za ka sa wannan lomar a bakin ka ba saboda ka ba za ka ci abincin ba kwanan ka ya ƙare wannan hadisi na Abu Hurairah yana sahih Bukhari babu khurujin nar yana hadisi na 7120 haka nan <clears throat> sahihu Muslim yana babu idza tawajaha almuslimani bi hadisi na 157 kaga kenan Allah ya tabbatar mana ba wai muhimmin abu shine mu san ranan eh, lokaci da ya rage ba Allah ya ɓoye yawan shekaru da suka rage ma duniya bai gaya ma kowa ba bai gaya ma kowa ba muhimmin abu shine ta same ka da shiri Allah ka samu shirya kafin zuwanta Mai Allah ya ce a gaba فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية بذاس idan har ƙarar ta tabbata ba ka da ma lokacin da za ka iya barin wasiya ka gaya ma wani da Allah ina barin wasiya idan na mutu in ka je gida a yi kaza Allah ya ce wala ila ahlihim yarji'una ba ma za su iya komawa gidajensu ba saboda haka idan aka yi wannan aka ji wannan ƙara na ƙarshen duniya babu wanda zai koma gida idan ƙarar ta same ka kana ofis to daga nan sai dai ka tashi a kiyama idan ƙarar ta same ka kana kasuwa haka ne wanda ƙarar ta same shi yana gona ba zai koma gida ba Allah maɗaukaki ya ce wala ila ahlihim yarji'un komawa gida ga iyalai ma ba za su yi ba to hadisin abdullahi bin amrin ya zo da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin amrin yana da tsawo shi ma ya zo da bayanin irin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yunfaku fi sori za a yi busa cikin ƙaho fala yasma'uhu ahadun babu wanda zai ji wannan busar illa asgalitan face ya karkata kansa saboda sauraro kaga kenan duk wani dan adam zai ji wa rafa alitan mutum zai karkatar da kansa kuma zai daga kai kaga tunda an ce za a daga kai karar za ta zo daga sararin samaniya karar da za ta dalilin tashin duniya wannan karan za a ji ta ne daga sama wannan ya zo ta bayanin manzon Allah to sai ya zo da hadisi irin na abu huraira kamar yadda abu huraira ya bayyana idan aka ce wannan ƙara ta tabbata to take mutane suke mutuwa babu wanda zai iya komawa gida kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to anan sai manzon allah ya ce ثم يرسل الله أو ينزل idan aka yi wannan ƙarar duniya ta zo ƙarshe babu sauran mai rai Allah zai saukar da ruwan sama shi wannan ruwan saman da Allah zai saukar ka annahu tsillu wannan ya zo a wannan riwaya ta Abdullahi bin Amrin ya ce ka annahu tsallu wato kamar raba yanda ka sa raba haka wannan ruwa zai zo saboda ka ita raba kamar yayyafi ne ruwa ne mara ƙarfi wanda zai sauka to annabi ya bayyana wannan ruwan da za a yi kamar irin ruwan da ake yin sa a ƙarshen dare minar rutuba wanda shi ake kira raba fa tasbutu minhu ajsadul adam fatun bitu minhu ajsadun nasi dalilin wannan raba sai jikin mutane ya tsuro mutane za su tsuro kamar yanda kasan tsuro yana fitowa daga ƙasa summa yunfahu fihi ukhra sannan sai a sake busa na biyu in ji manzon Allah fa'idahum ƙiyamun yanzurun da zaran an yi busa na biyu sai ga mutane gaba ɗaya sun mimmike suna kallo suna jiran hukuncin Allah ta baraka ta'ala sun mai ƙalu idan aka yi busa na biyun nan za a rika cewa ya ayyuhan hannasu ya ku mutane halumma ila rabbikum ku zo zuwa ga Allah mahalicinku ya ku mutane ku zo zuwa ga mahalicinku za a yi ta wannan kira za ka ga mutane na fitowa daga kaburbura suna fitowa kuma wannan mai kiran yana cewa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsatsai da su za a musu tambaya kafin kowa ya je masa wannan hadisin yana sahihu muslim babun fi khurujid dajjal riwayar abdullah bin amrin hadisi na 2940 kaga Allah ya bayyana mana busa na farko to sai ya kawo busa na biyu kuma Wani الأشعاث za a sake busa cikin kaho kaga an samu busa biyu kenan fa'idahun min al'ajidafi sai gashi mutane na fitowa daga kaburbura idan aka ce al'ajidafu ma'anarsa al'ubur wannan kalmar ta zo sau uku a cikin alkur'ani misali a suratul ma'arij in ka dubi suratul ma'arij aya ta 43 yawma yakhrujuna min al-ajdathi yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ranar da mutane suke fitowa daga kaburbura da sauri saboda haka idan aka ce me ma'anar yansilun da ya zo a suratu yasin al-imamu zajjaji ya ce yansilun shine Allah ya fassara a suratul ma'arij yakhrujuna min al-ajdathi sira'an mutane za su fito daga kaburbura da gudu suna gudu ka annahum ila nusbin yufidun kaga kenan yana gwada cewar ba wai a hankali mutane ke fitowa daga kabari ba a guje ne za a fito da gudu saboda amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala in ka dawo suratul qamar aya ta bakwai Allah ya ce yakhrujuna min al-ajdathi ka annahum jaradun muntashir mutane za su fito daga kaburbura kamar fari da suke warwatsuwa yadda ka san idan aka yi ruwan farko za ka ga kwari na fitowa daga ƙasa ko da wuta ce za ka ga kwaron na ya doshe ta ya faɗa <clears throat> wannan misali ne na yadda mutane za su fito daga kaburbura a ranar tashin kiyama mutane za su fito ne a firgice za su fito a razane a cikin tashin hankali allah ka saba mu bane me suke cewa kalu za ka ji suna cewa ya wailana kai canmu man ba sana min markadina waye ta da mu daga makwancinmu wannan ya nuna cewar idan mutum ya mutu ya san ya mutu matattu sun san sun mutu kaga da aka ta da suke ce a waye ta da mu daga makwancinmu ashe sun san suna mace kuma duk wanda ya tashi da irin wannan kalma to babu shakka ya tashi da nadama haza ma wa'adar rahmanu wannan shine abin da Allah mai rahama ya yi alkawarinsa wa sadaqal mursalun kuma manzanni sun yi gaskiya wannan shi yake nuna cewa daga cikin mutane waɗanda za su fito daga kaburbura da yawa za su fito ne a razane a firgice amma kar ka ɗauka kowa ne a'a babu al'abarar mutanen kirki ba sa fitowa daga kaburbura a cikin razana wannan zaka gani a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kamar misali a suratul anbiya aya ta 103 la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaika la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun Allah ya ce wannan firgita mafi girma saboda haka da wani zai tambaye ka wace firgita ce mafi girma a halittar Allah ka gaya masa ranar tashin kiyama wannan shine ake kira alfaza'ul akbar mafi girman razana mafi girman tashin hankali shine lokacin da mutane za su fito daga kabari to amma muminai fa Allah ya ce la ya hazunuhum la ya hazunuhum ba su samun bakin ciki ba su samun damuwa kai ba ma haka ba kana fitowa daga kabarin sai ka tarar da mala'ika yana jiranka kana fitowa sai mala'ika ya ce haza yau mukumin lazi kuntum to ka ga ranar aljannan kenan yau ne ka ɗan yi haƙuri tsayuwar ba daɗewa sai ka tafi kawai Allah ka samu ne saboda ka mutanen kwarai ba su da wannan tashin hankali wannan ka dubi tafsirin abubakar aljazairi inda ke fassara wannan aya ya ce inda nafkatu saniya wannan yana aukuwa ne a busa ta biyu nafhatul ba'asi wannan busa ta biyu ita ce ake kiran busar tashi daga mutuwa fa innahum yaqumuna min quburihim a lokacin muminai ke fitowa daga kaburbura aminina gairu kha'ifina suna da amana ba su da tsoro in ka dawo suratul hadidi nan ma Allah ya tabbatar mana da wannan albishir aya ta goma sha biyu Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi mumini da mumina idan sun fito daga kabari wallahi jikinsu haske yake daman su haske hagun su haske nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim ta gabansu da damansu me Allah yake ce musu bushrakumul yawm albishrunku a yau kaga wannan shi ya nuna abin da mala'iku suke gaya musu tatalaqahum almalaikatu haza yawmukum allazi kuntum tu'adun anan kuma Allah yace bushrakum yauma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai Allah yace zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka samu dace da shi mai aya ta gaba in kanat allah فإذا ce in kanat illa hatan wahida ai ba ta zama face ƙara ɗaya tak fa'iza hum jami'un ladaina muhdarun sai ga sunan gaba ɗayansu sun halarta a gare mu gaba ɗaya ‘yan adam da an yi wannan ƙara ɗaya tak Allah ya ce to duk 'yan adam za su haɗu a gaban ku kaga wannan ya gwada maka babu abin da ke da wahala ga Allah wannan sura in ka dubi yadda Allah ya jera bayanin nan kai ka gane busa guda biyu ne busa ta farko ta mutuwa ne ita ce Allah ya fara kawo mana akan saiha ta farko da ya kawo saiha ta biyu fa sai ce fa jami'un jami'ul ladaina muhdarun sai ga su gaba ɗayansu masu halarta a gabanmu in ka dubi fathul bari a fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari da saba'in da bakwai ibn hajar yake cewa qad sabata fi sahihi muslim kamar yadda muka karanta hadisin al-imam muslim riwayar abdullah bin amrin wannan hadisin ya tabbata annahuma nafkhatani a cikin wannan hadisi na abdullahi bin amrin annabi ya tabbatar busa biyu ne kawai busa biyu ne kawai za a yi a ƙarshen duniya ƙara sau biyu ne zai tabbata a ƙarshen duniya ƙara ta farko ta ƙarewar duniya ƙara ta biyu ta farkon lahira wallazi zahara fil qur'an kuma abin da ya nuna ya bayyana cikin alqur'ani kenan anna israfila yunfiqu fi suri marratayn mala'ika israfilu shi yake busa kaho sau nawa zai busa alqur'ani ya nuna cewa sau biyu ne al'ula ya hasul biha sa'aqu idan ya yi busa na farko to wannan busan mutuwa ne gaba ɗaya illa man sha Allah wasaniya idan ya sake busa na biyu ya sulbi halbasu a dalilin wannan sai mutane su tashi daga kaburbura to wannan fahimta ita ce mafi inganci ita ce za ka samu a suratu yasin kuma ita ce Allah ya kawo bayaninta a suratu zumar domin a suratu zumar aya ta 68 Allah ya ce wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil illa man sha kaga ya faɗi na farko idan aka yi busa cikin ƙaho duk wanda ke sama da ƙasa zai mutu sai wanda Allah ya nufa sai wanda Allah bai yi nufin zai mutu ba shine kadai ba zai mutu ba to sai Allah ya ce me thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai a sake busa a wannan kahon a shi kaga kahon da aka yi busan farko shi ɗin ne da za a sake busa da shi busa na biyu domin cewar Allah sun manufi fihi kaga kenan asuri na fari ɗin wa nufika fi suri ya ce sun manufi fihi kaga ya gwada cewa ƙaho ɗaya ne ake busa idan an yi busa na farko duniya ta ƙare idan an yi busa na biyu ƙiyama ta tsaya shi yasa Allah ya ce fa'idahum ƙiyamun yanzurun to wannan ƙarar busan da mala'ika israfilu yake yi ƙaran shine Allah ya kira shi a saiha a suratu yasin a saiha amma ba suna ɗaya ya samu ba kamar misali in ka dawo suratun nazi'ati Allah ya kira shi da ya kira busar farko ya ce annafha busa na biyu Allah ya kira shi arradifa shine ya ce yau matarjufin rajifa tatba'uha radifa kaga inda Allah ya bamu kowanne suna a suratu yasin Allah ya kira shi da saiha tsawa ce ƙara ce sannan da a suratu a suratu nazi'ati Allah ya ce arrajifa mai girgiza saboda wannan ƙara tana girgiza halittun Allah sannan kuma Allah ya kira ƙara ta biyu da suna arradifa arradifa ma'anarta mai biyo baya saboda da an yi wannan ƙara ta farko to abin da ke tsakaninsu wannan iko ne na Allah kaɗai halittu ba su nan saboda ka sai wannan ƙara ta biyu ta zo kafin na za a ci gaba da rayuwa a wannan tsakanin ne Allah maɗaukaki yake tambaya limanil mulkul yauma yau kuma waye mai mulki baya ga cewar babu sauran halittun Allah gaba ɗaya an mutu illa man sha Allahu akwai waɗanda Allah bai kaddara su mutu ba babu shakka ta wannan tsakanin Allah ke tambaya wake da mulki a yau sai Allah ya ba mu kansa amsa ya ce lillahi alwahidul qahhar akwai hadisai da suka zo da bayani akan cewar busan nan guda biyu ne mun kawo hadisin Abu Huraira mun kawo hadisin Abdullahi bin Amrin hadisin Abu Huraira riwaya ta biyu ya tabbatar da busan da za a yi guda biyu ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainan nafkatai ne arba'un manzon Allah ya faɗi haka manzon Allah ya ce tsakanin busa biyu a kaga guda biyu ne tsakanin busar ƙaho biyu arba'in ne sai sahabbai suka ce eh, eh, almajiran abu huraira suka ce ya aba huraira arba'una yau kana nufin kwana arba'in abu huraira ya ce a baitu ba da amsa kalu suka ce arba'u na shaharan ko kana nufin wata arba'in kalu sai ya ce a baitu ba da amsa kalu suka ce arba'u na sana kana nufin shekara arba'in kala sai ce a baitu na ƙin ba da amsa abu huraira ya ki faɗa shi dai ya ce annabi ya ce tsakanin busan farko da na biyu arba'in ne sai abu huraira ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ma yunzilullahu minas sama ima'an sai Allah ya saukar da wani ruwa daga sama to wannan riwaya ta abu huraira sai ta bambanta da wancan riwaya da muka karanta ta abdullahi bin amrin dan a wannan riwaya ya ce fayan butu na kama yambutul baƙalu mutane za su rika toho kamar yadda duma ke toho kala yake cewa walaisa min insani shay'un illa yabla duk wani abin da ke jikin dan adam idan dan adam ya mutu yana rubewa idan aka ce mutum ya mutu sassan jikinsa suna rubewa illa afman wahidan sai dai kashi daya shine ake kira ajabu zambi kashin da yake ƙarshen wato ƙasan bayan dan adam shine kashi na ƙarshen ƙasusuwan gadon baya wannan shi ake kira ajabu zanabi wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyama wannan kashin ba zai taba rubewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga wannan kashin ne za a za a dora halittar dan adam a ranar tashin kiyama saboda kashi zai zama kamar iri daga wannan ne wato dan adam zai tsiro wannan hadisin yana sahih bukhari kitabu tafsir inda yake fassara aya ta suratul zumar ya kawo shi kuma a babu ma yunfaku fi suri yawma yunfaku fi suri fata'tuna afwaja inda yake fassara wato amma in ka dubi hadisi na 1935 hadisin yana sahihu muslim babu ma bainan nafkataini hadisi na 2954 kaga wannan ya tabbatar hadisin muttafaqun alai manzon Allah ya tabbatar da cewa busa biyu ne busan farko sai kuma na biyu annabi ya ce tsakanin busa biyu din nan arba'in ne amma abu huraira ya ƙi ya bayyana shin shekara arba'in wata arba'in kwana arba'in ko me ake nufi in ka dubi sharhun nawawi ala sahihi muslim a mujallar na tara shafi na 343 al'imamun nawawi ya ce ja'at mufassara min riwayati gairihi abu huraira ya ƙi fassarawa amma an samu sahabin da ya fassara wani sahabi kuma ba riwaya ta al'imamu muslim ba ya fassara daɗewar da za a samu a tsakanin busa na farko da busa na biyu arba'u na sanatan shekara arba'in ne saboda ka tsakanin duniya da lahira tazaran shekara arba'in ne don haka wannan ƙashi da yake jikin ɗan adam akwai riwayar da ta zo da mazan Allah yake cewa kullu ibni adama ya akulu turabu duk jikin ɗan adam ƙasa na cinsa to sai manzon Allah ya ce illa ajabu zanbi sai dai kashi na ƙarshen gadon bayansa min khuliqa da wannan kashin aka halicce ka wa fihi yurakkabu kuma da akan wannan kashin za a ɗora halittar ka a ranar tashin kiyama wannan riwayar ita ma ta inganta daga manzon Allah tana sahihun nasa'i hadisi na 2077 da kuma sahihul jami hadisi na 4508 kaga wannan ya tabbatar Um, Allah ya halici kowane ɗan adam akwai iri iri na halittar ɗan adam kamar yadda ka san in ka tafi gona za ka yi shuka za ka je da iri ka watsa duk amfanin da aka samu karkashin wannan iri ne saboda haka duk wani ɗan adam da ka sani akwai ƙwayar halittansa wannan hadisin shi ya tabbatar mana da haka wannan ƙwayar halittan a kanta aka gina ka a nan in kuma ka mutu duk jikinka zai ruɓe amma wannan ƙwayar halittan ba za ta canza ba ba za ta rube ba manzon Allah ya ce a kanta ne za a ɗora ginin sabuwar halittanka a ranar kiyama akwai riwaya da ta zo kuma har yanzu wanda manzon Allah yake cewa inna fil insani azman a jikin ɗan adam akwai wani ƙashi la ta'kuluhu al-ardu sai manzon Allah ya ce ƙasa ba ta cin wannan ƙashin abadan in ji manzon Allah fihi yurakkabu yawmal qiyamah wannan kashin a kansa ne za a ɗora halittar mutum a ranar kiyama ƙalu sai sahabai suka ce ayyu azmin huwa ya rasulallah wani kashi kenan sai manzon Allah ya ba da amsa ajabul zanabi manzon Allah ya ce shine kashin da yake ƙarshen gadon bayan ɗan adam rawahul bukhari wa muslim wannan riwayar ita ma muttafaqun alaiha ya zo a babu ma bainan nafkatain na al-imam muslim hadisi na 2955 kullu ibni adama ya akuluhu turabu duk wani abu da ke jikin ɗan adam ƙasa za ta ci shi sai manzo Allah ya ce illa ajabu zanabi sai dai ƙashin da yake ƙarshen gadon bayan ɗan adam wannan ƙashi da yake ƙarshen gadon bayan ɗan adam ƙasa ba ta cinsa hulika ya ce minhu hulika wa fihi yurakkabu daga wannan ƙashin aka fara halittar ɗan adam kuma akan wannan kashin za a ɗora halittar ɗan adam a ranar tashin kiyama wannan riwayar mata inganta tana sahihu targib hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da hudu in ka dubi fathul bari ibnu hajar a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da saba'in ya kawo hadisin alimawul bai haƙi da ya kawo hadisin sai ibnu hajar ya ce bi sanadin ƙawiyin wannan hadisin isnadinsa yana da ƙarfi an ibni mas'udin mawqufa wannan hadisin ya zo daga abdullahi bin mas'ud amma bai isa ga manzon Allah ba amma ba shakka abdullahi bin mas'ud ya faɗi wannan magana ka san ku abdullahi bin mas'ud ko a zamanin annabi yana cikin malamai babban sahabi ne abdullahi bin mas'ud ya ce taqumu sa'atu ala shararin nasi sa'ar ƙarshe za ta tsaya ne akan mafi sharrin mutane Allah ka saba mu bane ثم ينفخ ثم ينفخ ملك daidai lokacin da mala'ika zai busa cikin ƙaho a wannan lokaci babu mutanen kirki a duniya mutanen banza ne wasuru karnun sai abdullahi bin masud ya fassara ya ce asuru da kaji allah ya faɗa wani ƙaho ne shi wannan ƙahon baina sama'i wal ardu yana tsakanin sama da ƙasa wannan ƙaho baya nan duniya ƙahon yana nan allah ya halicce shi ya ba ma wannan mala'ika fala ya buƙa halkun fissa ardi illa mata da zaran mala'ika ya busa wannan kaho duk wata halitta da take sama da ƙasa za ta mutu illa ma sha ka sai dai akwai abin da Allah ya riga ya nufi waɗanda Allah ya nufin ba za su mutu ba za su mutu ba sai Abdullahi bin Masudi ya ce thumma yakunu bainan nafhataini ma sha Allahu an yakuna a tsakanin busa biyu ɗin nan za a samu tsawon lokaci wanda Allah kaɗai ya bar wa kansa sani thumma yursilullahu ma'an min tahtil arshi Allah zai sako wani ruwan sama daga ƙarƙashin al'arshi shi wannan ruwan sama maniyan ka maniyyin rijali ya ce wannan ruwan saman maniyyi ne sai ya ce kamar maniyyin maza wato ruwan sama yana da kauri walaisa min bani adama halkun fil ardi idan aka saukar da wannan ruwan babu wani ɗan adam da yake cikin ƙasa illa min shay'un dama can akwai ragowar halittansa wannan ƙwayar halittan da take ƙasa fatan butu jismanuhum walhumanuhum sai ka ga jikin mutane na tsuro. kamar yadda ka san shuka ke fitowa nama yana tsuru min zalikal ma'i saboda wannan ruwan saman da aka yi mai kauri kama tumbitul ardu minasara kamar yadda ka san ƙasa take fitar da shuka idan an samu ƙasa mai dausayi bayan abdullahi bin masud ya faɗi wannan sai ya karanta aya ta tara ta suratul fatir wallahu ladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha Allah shine wanda yake aiko iska wannan iska take kore girgije hadari sai Allah ya ce sai mu kora wannan hadari mu shayar da matacciyar ƙasa da ruwa fa ahyayna bihi a da mutu ya kaga mun raye ƙasa a bayan ta mutu da Allah ya faɗi wannan sai ya ce zalikan nushur kamar haka tashi a kiyama zai kasance tunda Allah ya ce kazalika wallahi ya nuna cewar misalin iri guda ne yanda kaga shuka ke tsirowa haka ɗan adam zai tsoro a ranar tashin kiyama wannan ya zo a cikin alkur'ani ya zo ta bayanin allah ala sun ma summa yaqulu malakun baina sama'i wal ardi abdullahi bin masud ya ce to sai wani mala'ika ya tsaya a tsakanin sama da ƙasa fayan fuku fihi wannan mala'ikan zai sake busa fatan taliku kullu nafsin ila jasadiha wato waɗannan jikuna sun riga sun yi tsiro amma sun tsoro babu rai a lokacin da wannan mala'ika ya yi busa sai rayuka su rika tahowa suna shiga cikin waɗannan jikuna fata da fihi rai zai taho daga inda Allah ya aje shi sai kaga ya shiga jikin wannan wannan wanda ya tsoro. wannan rai ya zo ya shiga jikin wannan wannan rai ya zo ya shiga jikin wannan abdullahi bin masud ya ce sun thumma na sai kaga mutane suna miƙewa fa ya na hayyata rajulin wahidin za su rayu wato kamar rayuwar mutum ɗaya ƙiyaman lirabbil alamin saboda tsayuwa ga Allah mahaliccin talikai <clears throat> wannan bayani na abdullahi bin mas'ud bai jingina shi ga manzon Allah ba bai jingina shi ga manzon Allah ba amma hadisi ne wanda ya inganta kamar yadda ibn hajar ya faɗa <clears throat> yana fatul bari yana littafin al-imam al kuma yana kitabul musannaf na ibn abi shayba mujallar na 21 shafin 283 yana al-mustadrak al-imam al-hakim ka gani a mujallar na 4 shafin 496 wato matsala aka samu idan kana duba littafan littafin za ka tarar da cewa an samu saɓani a tsakanin malaman sunna shin busa da za a yi a ƙaho a ƙarshen duniya guda nawa ne guda nawa ne waɗanda suka tabbatar busan da za a yi guda biyu ne su ne mafi yawan malaman hadisi kaga akwai al-imam al-qurtubi ma a littafin sa at-tazkira ga Ibn hajar da ya kawo bayanin sa a cikin fathul bari a mujallal 11 shafin 369 malaman hadisi mafi yawa suna rinjayar da wannan fahimta akan cewa busa biyu ne kamar yadda ayoyin nan suka bayani ga ga aya ta suratul eh, suratul yasin da muka karanta to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin busan da za a yi guda uku ne akwai manyan malamai waɗanda suke ganin busa uku za a yi a ƙarshen duniya na ɗaya ana kiranta eh, hatul faza'i sun ɗauki wannan busa na farko shine busan razana busan razana wannan abin da sa aka kira shi busan razana saboda duk mutane za su hankalinsu zai tashi sannan za a sake busa wannan busa na biyu suna kiran shi nafkatu saaƙi shine busan da idan an yi mutane za su mutu wa nafhatul ba'si sannan za a sake busa na uku idan an yi wannan busa na uku shine mutane za su fito daga kaburbura to kaga busa uku kenan busa na farko na razana ai abin da yasa Allah ya ce razana ba mutuwa bace amma idan aka kira busa da cewa as-sa'iqu fasa'iqa man fi samawati kaga wannan busa yana gwada cewar busa ne na mutuwa don haka ashe busan farko na tada hankali ne busa na biyu na mutuwa ne busa na uku na tashi ne to akwai ibnul arabi daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta da kuma ibnu taimiyya ibn taimiyya yana ganin busa guda uku ne za a yi za ka gani sa a cikin majmu'u fatawa yana mujallar na hudu shafin 260 haka nan ibn kasir bayaninsa yana albidayatu eh, an-nihayatu fil fitan wal malahib littafin da ya rubuta na alamomin tashin kiyama yana juz'i na farko shafin 253 akwai al safarini wanda yake da littafin lawami'ul anwaril bahiyya yana mujallar nabi shafin 161 me hujjar da ta sa suke cewa busa sau uku ne suna kafa hujja da aya ta 87 ta suratun namli wa yawma yunfahu fi suri ففزي من في illa ومن في الارض الا من شاء الله سي الله يتي وكل اتوه داخرين سنا قراوا ده wannan aya wannan aya ita take nuna cewar annafhatul ula ita ce nafhatul fazai Allah bai ce za a mutu ba Allah ya ce fafazi'a halittun sama da ƙasa za su razana da sannan suna amfani da wani hadisi kuma wanda ya zo ta riwayar abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yunfahu fi suri salasu nafakatin za a yi busa sau uku ne a cikin kaho amma wannan hadisin bai inganta ba don haka ibn hajar ya kawo dalilan a cikin fathul bari da kuma al-imam baihaqi kamar misali a fathul bari zaka gani a babu nafkin nafkin suri yana mujalla na goma sha ɗaya shafi na 369 ibn hajar ya kawo dalilan duka yake nuna cewa ba su inganta ba abin da ya inganta shine busa guda biyu ne kamar misali ibn hazmi ibn hazmi ma yana cewa busan sun kai hudu in ka dubi littafinsa al-muhalla nafhatu imata akwai busa na mutuwa ya ce saniya na biyu fa nafhatu ihya'in busa na rayarwa sai ya ce to na uku fa nafhatu faza'in busa ta razana sai ya ce wannan busa ta razana ita ce wanda bayan mutane an ba da ransu kenan Allah zai sake wani busa sai ce busa ta hudu nafhatu ifaqatun min zalikal gashi lokacin da aka yi busa na razana kowa zai razana to za a sake wani busa wanda zai kwantar da hankalin mutane to shine ibn hajar ya ce wa hadal ladzi zakarahu wannan abin da ibn hazm ya faɗa babu ma dalilin sa babu ma dalilinsa wadihin min alhadis babu hujjansa ta hadisin manzon Allah ya ce bal abinda ya tabbata huma nafhatani busa guda biyu ne fakat busa da za a yi a ƙarshen duniya guda biyu ne al'ula ya mutu biha kullum man kana hayya idan aka yi busa na farko duk mai rai zai mutu wa yugusha ala man lam min mimman na Allah waɗanda Allah ya ce ba za su mutu ba su ma za su suma saboda haka babu wani mai hankali a tsakanin busan farko da na biyu idan aka yi busa na farko mai mutuwa zai mutu akwai waɗanda Allah ya sa ba za su mutu ba amma su kansu ko da shike ba su mutu ba yugusha alaihim za su su ba yugusha alaman lam yamut mimman istasna Allah to can sai a sake busa na biyu idan an yi busa na biyu fa ya ishu biha man mata wanda ya riga ya mutu to zai tashi da rai wa yufiqu biha man gushi alai wanda dama ba mutuwa yayi ba su ma yayi shi ma zai farfado so kaga kenan wannan busa na biyu shine na rayarwa to Allah madaukaki da ya bayyana mana wannan sai kawo aya ta ƙarshe yace فلا تظلم نفس شيئا ولا tudzauna illa ma تعملون فاليوم فاليوم لا تظلم شيء نفس, نفس شيئا الله مدوكاكي يتي فاليوم لا تظلم نفس شيئا أيو kaga kenan baya an yi busa na biyu mutane sun tashi sai Allah ya ce a wannan rana babu wani rai da za a cutar da shi la tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai da za a cuce shi wani abu a wannan rana saboda ka ya nuna maka hatta kafiri in ka cuci kafiri wallahi sai Allah ya karba mar haƙƙi don Allah ya ce nafsun kaga ya kawo shi da nukura wala tuji zauna illa ma kuntum amalu kuma ba za a saka muku da wani abu ba face abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan ya nuna cewa zalunci ya ƙare wannan ita ce kalmar Allah a ranar hisabi zalunci ya ƙare kuma duk mutumin da ya zalunci wallahi ya sani a ranar sai Allah ya karba wannan ya zo ta ayoyi da yawa a cikin alkur'ani kamar misali aya ta 47 ta suratul anbiya wa nadba'ul mawazin alqist yawmil qiyamah me Allah yace fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a cuce shi komai sai Allah ya ce wa in kana misqalu misqala habatin min khardali da a ce zaluncin da za ka yi bai wuce gwargwadon ƙwayar komayya ba a ta yana biha waka fabi na hasibi komi ƙanƙantan zalunci sai Allah ya kawo shi a filin hisabi a suratul kahfi aya ta 49 wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha dan adam da kansa yake cewa kai wannan wani irin littafi ne ya ƙididdige komi duk abin da ka sani yana rubuce a littafi shine sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun tarar da duk abin da suka aikata gashi nan a halarci nan ma a ƙarshen ayan Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai cuci kowa ba in ka dawo suratul nisa'i aya ta 40 inna allaha la yazlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima a suratul luqman aya ta 16 luqman yake ce ma ɗansa ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah komi kankantar aikin dan adam Allah zai kawo shi a ranar kiyama Allah ce inna Allah latifun khabir saboda haka yasa duk abin da mutum ya aikata zai tarar da shi a ranar tashin kiyama Allah maɗaukaki ba zai kyala zalunci ba Allah bai barin ɗan wuta ya shiga wuta ko dan aljanna ya tafi aljanna alhali akwai hakkoki a tsakaninsu idan kafiri ya cuci musulmi sai an sa kamar idan musulmi ya cuci kafiri sai an sa kamar haka manzon Allah ya tabbatar mana wanda hadisi ya inganta za ka gan shi a silsilatu sahiha a mujallar na shida shafi na 303 za ka gani a Takarijin zilalil janna hadisin 514 yana sahihu targib hadisin 3608 yana silsilatu sahiha a mujallar na bakwai shafin 757 musamman ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi yake sharhi game da wannan matsala a littafinsa as-sawa'iqul mursala in ka dubi shafi na 489 game da haɗarin zalunci ga ɗan adam a ranar tashin kiyama saboda ka mu kiyaye zalunci mu kiyaye zalunci kafin mutuwar mu saboda Allah ba zai kyale ba sai ya yi hisabi a tsakanin bayi babu shakka Allah ka gafarta mana kurakurai Allah ka kyauta ƙarshen mu akwai wanda ya rubuta tambaya a jiya ya ce ita yasin an ce zuciyar alkur'ani kuma hadisin bai inganta ba yana da rauni to suratul rahman da ake kira amaryar alkur'ani ko hakan ya dace to na suratul rahman din shi ma hadisin munkarun ne saboda ka shi ma ƙarya ne babu wata amarya a cikin alkur'ani za ka gani a silsilatul ba'ifa hadisi na 350 tambayarsa ta ƙarshe ya ce waƙoƙi da ake yi don begen manzon Allah a harshen larabci kuma ga shi an haɗa da kiɗa ko ya dace akwai littafai da aka rubuta musamman akan kiɗa da waƙa kamar ta harimu alati tarbi in ka dubi shafin 181 abinda ya sa bege yake haramta kenan shi annabi muhammad yana da kyau a yi yabo gare shi ko zamanin manzon Allah akwai wasu sahabbai mawaƙa ne sukan rera baitoci na yabo ga manzon Allah har ta kai ga Hassan bin Sabit manzon Allah ya ce Allah ya ɗauke jihadin Hassanu sauran sahabbai su je jihadi da takobi amma shi Hassanu Allah ya ce jihadinsa harshe ne kaga saboda Allah ya yarda a yi yabo ga manzon Allah saboda ka hatta a zamanin annabi akwai waɗanda ba su da wani aiki face yabo ga annabi muhammad idan mawaƙa sun ɓata manzon allah su kuma sai su yi kariya ga manzon allah to amma matsalar da ake samu su sahabbai sun san darajar annabi muhammad da yawa mawaƙan yanzu ba su san darajar manzon allah ba Abin da suka sani shine darajar aljihunsu ya za su yi waƙan da zai ba su kuɗi saboda haka idan ya san cewa zai kawo wani ganga mai zaƙi ya haɗa da shi nan da nan jahilai su rika sayan waƙa aljihunsa ya cika to da ganga zai sahabbai ba su yi wannan ba saboda haka abin da ake dubawa shine yabon annabi kar a yadda kalmar ta saba ka'ida na biyu kar a samu kiɗa da waƙa da rawa na uku kar a samu wuce iyaka shine kar a ɗauki manzon Allah a kai shi matsayin Allah wato ya zamanto an yi yabo ga manzon Allah yadda sahabbai suka yi yabo gare shi ana samun lada saboda haka duk sa'ilin da ka je an haɗa yabo da kiɗa inda hali ka nisanci wannan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد